kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum laifi ba da labarin dukkan abin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shiryar da mu akan iya bakinmu yana shiryar da mu akan kame bakinmu daga furta dukkan abin da kunnuwan mu suka saurara mana domin gudun kada mutum ya fada cikin faɗin abin da bai faru ba ko faɗin abin da bai tabbatu ba al'imamin nawawi yana cewa bisa al'ada dan adam yakan ji abin da yake karya kuma yakan ji abin da yake gaskiya to a duk lokacin da mutum ya ce duk abin da ya ji sai ya faɗa to zai waye gari yana faɗin maganar da take ba ta gaskiya ba to don haka ya ku bayan Allah mu kiyaye harsunan mu mu kiyaye bakunan mu daga furta dukkan abin da kunnuwan mu suka saurara domin mu tsira gurin Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh